لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المبتد <clears throat> ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إن أريد إلى الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina na yelo azu ya shi bai gube ci Allah wala mun fi goci bata ne make da su mono so koi fi ta ti jamana ya di fi be lafi be aminci na e ga dun fe ma la la un fe gugo chi ah to <clears throat> ya ka ti pe gigini aya bana allah subhanahu wa ta'ala un ta ti ji wuya yi pa alita nye banu adama e ba e tike e zuriyo inan na iga gada aya na shi mitun ga yi aya arata ni ce ni ya suwatu shura aya na na Allah subhanahu wa ta'ala <clears throat> wọn ji bayani yi wahayi be ipagan ya yi wahayi

ikafiri ya ji imani domin ga annabi soko iga sau ga jihaci wace da ga gaga sokwe umarci waje sokwe ta ya yago gaskiyo kin da annabi musa nga ga gaga sokwe umarci sokwe ya baya ga misu abu annabi ci ya ga gan lam yanzur musa ila allah ta'ala annabi musa ta ce wa ga sokwe soko amma wule ya annabi musa mutu ewo gan soko amma wọn lè soko ya har ma annabi musa tó wá ga soko lamini wuyi soko ma ga wọn ade iko na wa tun lewo na amma wọn ga le ga wa ade iko na wa tun lewo na pati na gewo da ana ẹtọ bọ àlẹ àwọn ẹsùsùn ilẹ̀ ìjẹ́bàlì. فإن استقر مكانه فسوف تراني ci pati na gyo dana ne daga waske baba bani pati uci ga gibo yan dondo a jiwa to weya na yi musa wa gami sokole yo falamma tajalla rabbu li jabal jalo kiyo dakka idan to ci wa minu ba pati nono pati biruku wa hara musa sohika anabi musa to an an nikici wa zutu wato da dalilin aya wuce annabi muhammadu gan ya gane yahudu ya ga gan annabi musa le sokwe aran wato ya gaga sokwe na wani ga annabi mu yawon tuja ta annabi ga a'a annabi musa dai wo gan soko amma le sokwe ya soko ti ci na jin guji bayani ya basharin utatu ya zawangya an yi kalima wallahu na ga so kwe ga gabi na illa wahayan sadan wa bebe ya kwe wahayo utatu ya zawangya na wa ga so kwe ga gabi na illa dio bitori kilwayi sadan kwe wahayi ta so kwa ga gabi wina fil manami uce mine na uce go wahayi toci aw bil ilhami

wayo nga mala annabi ibrahim nana nga inni ara fil manami ko anni

ba ta ga na gai dalili ga annabi sokoyi ga nana sokoyi ga da bayan e bayan wahayi buyo mine ko na labari e be annabi sokoyi daga koyi toto na e bayan enana enana annaba sokoyi ga nana wahayi yo shaitan da rugo da ba amma yana na zan doro ga ke cinagan cina daga wuti masu mana shaitan shigwa fiwo dan da cigan nana maja annabi sokwa shaitan da wato ngala ce la hukunci ada adda nasiyan alqur'ani ko hadisiyan na muhammadu waya kaga on le na boni wa lutu da ba lutu hujja ina ne zaga nan na unga di dede ga kitabullah wa sunnatillah wa sunnatu rasulillah to o ga amfani ji wodun nga she usman ko kan dole zagan nan na ina wuce udatuwa gbegere shari'a musulunci qur'ani da sunna ya annabi muhammadu in ga ji dede biyu wo lobe na uchi ku ji dede biyu a dan doro anno no na ogu chichi wa lo to biyu ya e bere da uchi ma su na ade to ke bubo ke bai shetan we no ngona ai fahimta ko wale ina ya annaba so ko ji wa gbere be na yin ne kenan ji annabi so ko ga nana so ko ji wa ji mini e panela go wa ida ba so ko na na.

umadi faruwa wo nga ya ciga mu ogan nan na gyana anabi ga mina shaitan daga fa shaitan boyo oga be nan to e ba wona da sina zan doro ma se de gai za boye tuwo ma e ba be ton hasada mu kwalwa ina wuru wuru shi ma ani magai na an so kudi sauki ya inna ma den doro na jo wana adena na jona ole nu peji ya ga ga oji zu ga mana oke na nan ga ka to pata she be wo le ta wo de bando le ta na obe gbe no le so ko ga be na ga ate ju oro fiti ate lo oro akaza ate di kaza ka wa gbe wale ke no le ya no ale le ga de no ajona e da le no gbe gidigidi na to le ta na a'udhu billahi minash shaitanir rajim ti bi a ti anu ozo a'udhu billahi minash shaitanir rajim wasu koko gaskiya ga shaitan ga ga wace ko da imani obo wace tauki wannan azu fa imma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'in billah gama la ke ge lele o te la ne je na wuru wuru wuru wuru e bu de bu gi e ko amma kan don da ya kufa ya shaitan ga ga azan wakina ta da ji a'udhu da minash shaitani ni inna na shaitani kana fa e gbadu de de shaitan gugun oyo a'udhu billahi dan ba ko laji su ke shaitan ga bici amma o da do do ce sadu da a ina da min nan ba wai rana gaskiya nake nan na ga mi tu. ko kuma mi jɛn nana gan a tɛ a mi ko mi jɛn nana gan danki cɛ kun gbɛ mi ko mi jɛn nana gan ewa aṣɛ kata mi ko mi jɛn nana gan kaza kaza o de aya wa ni ko ti ya de mi nyɔ tɔsi ke na o to sasa mi ni wa ni ko ti gbe wa ni ko sanfɛ de na o lee na bɛ de na o na a ko la ni o tso da gbɔ a pi o sukuta tu tu tu awudu bilayi mi sɛ tɔn nana ko kuma a uzu bi ka min ma fi so kɔmi ɛ wɔyɛ tɔ de hɔn bɛ yen dooro mi lee nan nɔɔna kaluku jimi gun a diini bo n bo ma ebi ka mi ti cɛ sugu taa o ta kali ma na ji o awo bila ne sukan na ji wa gyaani ka to a zan dooro bɛ ma o to dooro bɛ o dooro ba ma langa o yɛ wusa gan k'i fasare yɛ nana mɛ ne daa nɔ ma zan dooro yɛ da gbɛrɛ zaa gawo gan nana wuruwuru wa wusa k'i ma na wa nɔ. zaga ike kwatonci ya gina gawa gagun da uza wuce da tubatan da kuji bai kauna ikpe mafari na anabi soko na ngayi ikpayan ọba kan libasharin an yi kalima wula illa wahyan ikpayan wayi ato kan ezujugagadoi omagalilane gagadoi nema olaga kano vagdene kanaga ijab ebanongana kakpacho so wal inibane alene kakpacho ya nakwazaga wuyu jipiliona shetan jima wuyu jipiliwo so alezo tkaila au miwarai ijab kokuma eze gowai zume yeka zane gagadoi na wa liwya ama wa tiewe na we gana iri wayi na sokote a annabi musa kafiri ce gaga annabi musa ta le soko ce wobe soko sokote ta ga mana na. na ina mi dibi annabi musa na mi je baza bi muse musa amma annabi musa le miya wayi na ilayi na awu min wara'i hija zuma ya kabo yau ngai na annabi musa ta shi daga kin madiya na wana o ti dan ba ko e zan surata ta o ti ga le o ti le o ti le ato ŋun lé asike ŋdɔ tsie ŋun tse lege luwa ŋun e tu daga asike na ŋun lu lebu ye eba asike tu gube tɔn asa ŋun tse na na ŋun lé wuna ya alahu subahana taala ka ŋun yɔ inni alabi wo ko. kɔɔla inni ana rabbul alamin. kɔɔla inni ana rabbuka fakalana alayka innaka bilwaadi mɔkɔdasi tuwa. inni ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi salata li dhikri ina gubo wale ga ga edana anai Musa to bayan nana unje na da to so ko ga unje na ole a mi so ko so ko ya ga ga bi annabi Musa a ga lokacin tun tu fi fir'aunu anai Musa ke wa be so to ga me wa go wa waziro ya mi ij'al li waziran min ahadi haruna akhi oga mi aja na tuchuwe me da ji ma da do tuno da tumina ama mi wago wa wo zero ya mi mini mini pa mini mbomo alize ya mi o mini sami mi yo awa di tumi o na da ba mi ko tere gore farao na so ko to yo wo aruna so ko aruna la ji tuchu so ko bi mo akuba ba idha ba ila fir'auna innahu tagha to le za wuce na ce da tsakanin annabi Musa gangan bi allah rabbul alamin eh, na ngai aw mi wara'i hijab mi ne pan so ko la de de be da guruji e ti kin bon ga don no aw ko kuma yursila rasulan un tutu chutu ngai malaika jibril na wadu tutu fizana e pa e tachi e wai e pa ma pari kio inana ekpanye bachi mi wara ihija da na ege gana wa luya ekpanye tachi sam do toto wa tumbe yo nga ike no wa do tuma laika jibril be yina aga mi ne ekpaga wa iguta tanno da to yi wa yi alquran nga yin zuma no yursila rasula wa yi alquran ba ta malaika jibril so ko ce tufi annabi muhammadu wa yuhi bi idnihi mutani be juwa ya na so kwa tun ubi juwa ya na fayu'i bi idni ma yasha wace ji wayi da yi nye na gabu ga wa ji wayi gangana bayyana ta'ala fil aya Allah daga ya yi mini ayan nan anna kalamahu li ibadi ala thalathati awjuhi e kokuta nga so kwela daga beza wangi e kokuta nga so kwela daga beza wangi ni nimba kubo alwayu bi tariq ilhami awil mana wayi ekpan ilhamu ko kuma ekpan enano nye batima an yusmi'ahu kalamuhu min wara'i hija ezu tuwo ga etochi mugale tochi ma nye tati alwayu bi wasitatil maliki so ku tuzu bi fiwe ga da ga da ga jama'a ga aniga ko kuma to da aniga ekpakuta na wa hadha khas bil anbiya man ga ma e malaika sokku bɛ baza da sokko dogu mi waga aniga an ta nabi sokko yi wasfani ne ba ci to ma zutu ga gabe zo ga liye ma nga uti ta nabi musa bi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam mana gina sokko bada be anabi musa dana ati ku bada be anabi muhammadu yo lokacin uti isra'u na mudda zai shi na subhanallazi asra bi abdi laylan min al-masjid al arami. إلى المص إلى مسجد الع... إلى الأقصى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله نعم الذي باركنا حوله ليريه من آياتنا ليريه Allah subhanahu wa ta'ala on galla annabi Muhammad dazan daga masallacin Kaaba da masallacin Al-Aqsa Baitul Maqdis a ga yasa nan da nawa ya zai fashi ba amma awa ndoci mina awa ya she fenyo ga so kwala annabi Muhammad dazan nan ga so kwala annabi Muhammad dazan nan ta boji ka ya kafiri ile na bai ke bai ke bai na ya eze efe bai ke te

ade no ebe yin lo yin chibi china kenu ga le na kenu papa ga wan juji ne ga don no tan wa kadhalika awhayna cigada awo aina ilaika iji wayi beba ru ru'an min amurina ru'i daga umurni bo ai waka ma awo aina ila gairika min rusuli kendo iji yi da ya zando tuna joya mini tuci yona ati aga awo aina ilaika ya muhammadu adal qur'an ati ga iji wayi ya al qur'an na biya wo bani wasammahu ruhan da anna fi hayatun nufus qur'an ga to ta yi don ruhu babo rai babo na ra'ato ra'ato ebo dan rai daga cimbo ya jayi ni ce wani tabbata da ni alqur'ani sammahu ruhan da anna fi hayatun nufus rai rai yin gba rai da yin gba da mini gba ko ya gajiyan alqur'ani an gama da su ko an ruhan amurina ruhi daga bayan bo fa ina alqur'ana rabi alqulub kama an albayta rabi alard alquran no le dana nga yene la rai den ba lita yina kendo le wala rai kin kinna kala so ko ta alquran ga kiyo am min amrina ken at kendo dai jiwaya alqur'ani biya wadana at ga jiwaya da ya tutsile shi da wana nabi muhammadu ma kunta wa biya tadrije kpe ye dabi kpe mal kitab ke litafi o tono ke alquran o kpe unto yeshi bolya wala iman kime ye iman o o kpe unto yeshi bolya annabi muhammad tun shido ka fi ji wayi biya o kpe na o kpe na na o ma kpe na ke na amma wayi biya wa kpe wa kpe ko ga walakin amma da ja'alnahu yulafe alqur'ana yulafe nuran aske na dibi man nasha na ye be ze ga bai ga uba na min ibadina min le ko qur'ani ko ga wan lulafe aske bawo ya ze ga ba ga wan uba ta ji wuji o za pa ta alqur'ana fe bawo ya no so ko alqur'ani fe bawo ya yi wa innaka hakika wa annabi muhammadu latadi wa wuzaba ila suratin da ya ko mustaqim na idede na imana la tushidu ila dini qayyim wa adiza kpada eh, addini na idede na ngama ya addini musulunci kpada ya ala goye te ko na jawa lo china unda to allah ke le ba to ga ya di man yashawu na aha صراط الله annabi muhammadu beyu gan beya yi beyi na za wuce ga de bawo amma la so ko ga innaka ee o we annabi muhammadu wa huza yi ba o yi mo be da ji dami tuwe ti ta gbo bono o bu da e ko na ko annabi ike na la ko la o. allazi lahu ma fi samawati mu na ga nwe na daniye ba ko sama kutu abo wa ma fil amri to ne da ke kutu abo na e ko won to chuti ga annabi muhammadu ajiye walo garanti no no so ko ya annabi muhammadu na annabi a ku ida gya no so ko e ne ga don no annabi wa ku ida fi ko kanda bo a o ma ke di bada fi ko alaka bo a yen goro nga bi a ebe ina goro do ne ba tuo chuo yandoro mawe ga ekpe ana e kada dole batoto oga mi tu alijanna wa lu o maga alu ma busha ba alu ala so kogo innaka latadi ila siratin mustaqim siratil la alladhi lahu ma fi samawati wa ma fil ard allah na titu ene ipinye ba ko sama gutu abo to kin gutu aba na nga wona e ko allah o ti annabi muhammadu awe balo amdo tina de ganci ci gawa we ba nan kagu ta su maya ba kagu ta su maya muhammadu no ta e kimo wa ku fiyo yen doro za wani ge be gawo ganci nan zan doro wa yi nuyi kagu du je pa ya annabi muhammadu bon wa ko ta e gbiwo la olo akale tu ko zan doro wa yi nuyi yen doro wa de nu de yen doro wa tie nu tie ene da won e yogo do tuna kagoju je ti ekpa ya suna ya annabi muhammadu bua egi o gbangba atula ekole egimale ebona annabi gade tabbas ya lamari gaga nyina nga yi ko to tuno nga yi bawo ngamala allah subhanahu wa ta'ala gam man ata rasul faqad ata allah dan dora gami tutu china hakika tu allah wa ni dawa banga to ga rasul ya gba soko ya gba tuti soko soko ka gangan na ju sara wa dabwa anabi ka gangan wa ti guwo yo ka wa ja cha mo ka dabo ma se ja le ya t'u bo lo tu amma zan doro ake zuma ya Allah be tuti ran ka gangan awo de kata na sare gan al imam shafi ga kullum minna radun wa bardu zan doro mini bo adago gwayawo ma adaga za gwayawo akugu yawo mutum akugu za kuma akugu ya yawo سادنا دعو قايا أما أكو يا وانا إلا صاحب هذا القبر سيد الدنيا كبرين نانغا يا النبي محمد النبي قال دعانا دور دبو كوكو يا وبيا ألي سابان لو تيه غان غان النبي محمد غان غان غان غان سيدنا بكر مغان غان غان سيدنا عمر مغان أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر قال عمر me ga ga annabi muhammadu ga ya me ga ga sayyidina bakar ga sayyidina umaru ga etu ya ga ya lo e ga wa kwa dole tak be be ga sama ne ga ga sayyidina e ga sayyidina ya te ga annabi a ta da ga da su mai sayyidina sayyidina dan cina ga zan doro ta te ga annabi muhammadu mu kujila da

ilallahi taswirul umur lamari kpaata eba allah gawa ti ese bala tukpo wujo fa yufassilu fiha bayna al-ibad muti ga gidala nga gidada dada ya wuji o bedo yi bi okumi bi okunji na wa ba ala adiri o mayu kunji ya gboro na o kado ayi yi be be okunji na wa ba fa ti ama na daga ti je na ade mi na je gana dana ma ti je na ade mi azaba na ilallahi tafsirul umur zai ji adini wangina ilallahi tafsirul umur zai ji adini dedena ilallahi tafsirul umur so kullu wiji wangi eh tamasha idabe so bayan suratu shura don so kuji albarka bi karatu yi gbanni ba ko suratu shura nu bari ga ga dan suratu az-zukhruf suratu az-zukhruf na surayen yin nimpa dangane bai azarfai bai zinariye gold and silver nimpa yan gold bai silver sotu zuhruf na makiyatun maka ciwo a cube a nabi sallallahu ta'ala sallama na kula kelo madina aya ko kuma maka ba cube a nabi ba cube a nabi na a nabi da maka ko kuma ba na maka goba na adadin aya na ibini ba ko so tu zukurufun nono mangu yi tisirun wa thamanun eh shini be gutwani shini be gutwani mana shini be gota dinni 89 ngai adadiyan aya suratu az-zukhrufun na adadiyan kalima kalima ega ega na ibini ba ko so tu zukurufun nono yi thamanu miya wa thalathun wa thalathuna kalima wòye ege shitu ẹ̀dá kutota chaatu gbọ̀wọ́dẹ̀ kute eight hundred and thirty three words nga fi ní ẹgbà kọ́yọ́ sọ́tò zokuru fún náà adadi arafin ibi ní ẹgbà kú bọ́nà salatatu alaafin wa arbawumi ati arfin wòye arafin níní kutu tún ẹ̀dá kuta chaatu shitushitun ẹ̀dá kuni. nyaare fi imana three thousand four hundred a ọ̀gá ọ̀gá mi tọ́lá bá ọ̀gá mi wúba nínú àtúngá ti pàdé àchì àrẹ̀fì ní dóòrò náà dání ẹgbà pé sùúrù àná agẹ́ àgbàdá àná sọ̀kọ́ wùlá fẹ́ mọ̀nàmọ̀nà ìyẹ̀ tó yà lùkì ọmọ rẹ̀ alẹ́mọ̀ ní dóòrò náà dání ẹgbà pé sùúrù àná agẹ́ àgbàdá àná sọ̀kọ́ wùlá fẹ́ tìmọ̀nà tí ìyẹ̀ tó yà lùkì ọmọ rẹ̀ mɔ bismillahir rahmanir am. حميم barakallahu fi Allahu bai caka tiyan suratu zukur sannan sura yin e nin pa nin pa yan god de silve su pa ni je to aliyo de sunna so kwai to Allahu kici da wannan arrahman e tuna de wan ki ali tuji ba pátá ìṣẹ̀bá bó tó ṣe gbọ́wọ́ náà tó ṣe gbà wọn náà tẹ ní bàbá egun sọ̀kọ́ nù. àrùn ẹ̀kìn ètò ẹbí ẹ̀fọ́ títà tí ọba pílà títà tí rí èkó sun iná sọ̀kọ́ yìí pílà títà tí ó jì àká ìmú mi wù yẹ. ha ni ara fi kú bàbá náà egbò ọ̀hún yẹn zẹ̀ǹkẹ́ bí mọ̀ọ́jẹ́sẹ̀ bójì yẹ ká ní àlùkò àná nga sọ̀kọ́ ló fẹ́ yọ. ene wo ekpagani be are kuku baba nena maanu da tusu so ko to kubundi to ko de no ekpani kuino wal kitabil mubin to ko me jikuti be alqur'ani alqur'an na wa ye beda ba wo gangani be dina ko jikuti endo igon bacho ina eh annabi muhammad jikuti na be to to jikuti o to so ko to de dama na wani shi kuti da yin dunduyi na ko shi kuti da yi gidi ko shi kuti da yi shi ko shi kuti da bayeti ko shi kuti da yi sakayi Allah daga nan an wuyan doro na jin doro na ta to ma bi ga kilo ti gani ga kilo ti jani ga na Allah ta luwa ya Allah gudu wani shi kuti da na bo ko ma shi kuti da yi na amma yi mai da kangi daga ditare annabi muhammadu bai gashi kuti da yanzu bai ma sai bai mutu su kwe wallahi tallahi ya garmi ga wanda wani kendu hina ga da wani kine zai kpabe ha cika gayo ene me ga dami ne shi kuti ana kuya ca zanen shi kuti bai danu wani jima wanda wa kuyo kala kuyo a shi kuti bai ha a shi kuti bai danu su sokoro na ngoro ngoro wa sai sokoro ọkọ àwọn ọmọ ìmọ̀ rẹ̀ ọkọ ìṣekútí wọ́n ta àwọn èèyàn ìṣekútí bẹ lítàfi àlùmọ̀bíìnì lítàfi náà lítàfi náà túlà wọ́n yẹ ipa àlẹ́lìtì náà ipa àràmùdáná nana gé nana gíà ejin náà e ẹ̀ka jin náà máa ba wuyo nana egun yo إن إيه جعلناه يا لافي يا القرآن لافي يا لتافي نلافي قرآنا إيه بباتشي عربية نما بابا باللغة العرب بجميع بالعرب بجميع مشتمل على كمال الفساد والبلاغة littafi la kukpe kadan emi gbe fasaha to balaga ege yake kpata ege yake kpata wanda ni gba ko alqur'ani adada na magaga da je ga alqur'ani na amma zane ga ma maiwo da je alqur'ani na ga yi ko ka jawo bani ike ya ya tarihi maina esu ike bi ike ya tarihi ma so pa yi ke bi ike ya tarihi ma fokuni na ga ga bi ko ma ke ajin so a abiga ege ya bi esu taari ema nga ya ke yo abaga ata anan do ah mo jana kai wolani amma alqur'ani mu jiyana to aga ngan wolana kan do ge wuno oro oro a ce yi fiyo kai jina pata ti bakan ala baka tun ya yi wolani iwolani amma ya boy mu je sa boy alqur'ani kan do ra ge yi gba za angina da wangi ge shi tu bi oro oro wa ce yi fiyo kan do wa ni ce shawa wo wo ibacin fasaha bai balaga yana alkur'ani da iyaka kur'ani na na yi cuci shi bai ji mi balarabe ji la'allakun ta'qiluna e boye de bai ji fahimta ya e to bi ji e de gwawa ganga ha daga na ga igbere ne ono e de gwawa ga igbe no en gana no en gbara igbe no en gbara balarabe e yo e ji mi e ga to aga e gan e gbe ne gana ni na ta ga ci daga giye na alawa waya e ka ta gidan cho to ito mai ji balarabe ana to kwale ga alquran na iye kutu yo ya alita ji pata ime ngba ko alita ibu ido ebo to allah subhanahu wa ta'ala wa alquran na tiji la allakum taqiluna ebo ida bi ti fahimtu ko di fahimta da wa ike fahimtu za kendo yiwa za ji pata da ano to ku ya fahimta alquran wangi وتعقل أن أسلوب ولا hakim. kharija an tariq al bashar wato a jigayi da alqur'ani nane wato a doga ga e kpanu so ko la ga be beyina be kyondo wen wona kana e gele da bi ban wona wa chilio kena ku kana wa chilio kena aye zo zo wa chilio kena afufuto ina wa chilio kena mai wona wa chilio en doro alqur'ani ga fu be we ne un na un ji e pasa da wangin doro da ba ku batu da shi wani wani ga a da ba wani dubin magira ga wani cucu fotu da ina da ga nan da nan hudde ga eh, ga wani shakka shakkare so qur'ani jiye ga nan doro a fatwana yele kin so kwadin lau ne ya ko so to mulki sai ba fata yin tafsir ba sai ko wale pata e eh, so bayan ayan doro ni ba ko so to mulki soko futudo yi ŋudzi taari ŋudzi tii ŋudzi ge wangi kpaata re fi ndoro tse gozuma ezo ba ye aya soto muri kena raun raun raun raun raun soko tse zo dumio. تبارك الذي بيده الملك هو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرج البصر حتى ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حصير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيها وجعلنا رجوما للشياطين واعتدنا عذاب ايه سعيد بعد قتل راون راون راون راون وليه من التاريخ يعني القران هو ده in ba zo na wogo a gaga ga futu da shi wa da a ciki ciya na amma su kwai ciki ciya wa innahu eh alqur'an na ya ga guda ana fi ummil kitabi undan ne ba ko ne litafi yo pata fi ne litafi yo allahul mahfuz elo e allahul mahfuz qur'an nan dan ne ba ko elatus qur'an so ko lawi yo elo na ga lawil mahfuz na ina beije bena kakuna wa beije bena bekendo wa beije bena kakuna wa te ya yena ba ta so ko ibelita ba no du tare fina mini ba ko lita du cha alquran da go ene so ko ga ina ga no wa innahu fi ummil kitab ladaina e bai so ko qur'an na da lawil mahfuz e ba mi so ko imana mi ge mi ga to alquran no e gwa shefie zam dora da wa gigishimi na zanu ta la ko yan ko ko e ba an ya ba ku e gari ma hunda ba e da ne da ga ga ndo ci ga banu ma ji qur'ana na ga ga wani ga ga na ji qur'ana e ba so ko ga wani qur'ana tsada ba mutu inna nanu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafiz wa ina fi ummil kitab la wallahi alquran na aliyun ina keton wayo ina wacce tarjo wayo qur'an na ce don Allah tu ka tiyan da ne kada yo pata atawra be injilu be zabur be su bi ibrahima wa musa amma da littafin Allah tu da shi littafin alqur'ani na e ibn na da littafin yo pata na da bi alqur'ani da ga ga cele ba bi alqur'ani wa hucici ya alqur'ani wa rabbi wa innahu la aliyyun wallahi alqur'ani na Allah tu rafi'u shani lamari alkur'anin na shani ya alkur'anin na bojiye ga alkur'anin na falatu zu ikmatin baliga wa makanatin fa'ika qur'an ne le dana e ikimu yo na da iyaka na ngala unga gabe da tuoji umwe gabe da ina ishina umma ate be gabe da suyi amma dan doron wa kuna amma dana lebana enu ga iga di faruwa inan nana tuwo maga wana ya le ina ni ene ji ke ga ina ga ti paro e suna ati ga le su ya be lu yo ibn kasir so ube gun yu nga yubayinu alquran na bayyana sharaf alquran so ko gbe be ayi ila e tun alqurani fil malayil ala ta ti jamana ike fitio no nje gbe ga gbe tu alqurani to fitio e wo be alqurani to fitio a daga ƙur'an dabo sọ̀kọ́ ìjà àti gájí di ìṣẹ̀rífọ̀wò wọ́yọ́ àzímọ̀wò alùl àrùn ebe yìí na ikpe tí kì ń bọ́ na ìdẹ́bi ìgbẹ́ kọ́ ƙur'an na tọ̀fìtì ọ̀gẹ̀ wọ́n sàṣù ẹ̀ntúkọ́ mu wòyọ́ ìnàjà àti bẹ́ẹ̀ àkí ń bọ́ ní láwùsùn ẹ̀kọ́ ẹ̀ntúkọ́. adé mayan mayan ni ndo ci kanga a be ndondo ya amma mana ite di katu be ne je ti katu de won fe nga gume ko fo gabe lita fe la je ti katu ye ca ita la ha te la igidi be je yin tu la kan igidi an ga ke jo be no we di na no e ga soko e ga soko aga soko la kan igidi dara no gida kan wani anya won no qur'an ko a cha che so chuma al qur'an wala wani kanga da wani alle za yin bin kashi qur'ani o to an tawce kai na kai le ta le tarai to an ka a qur'ani ji ce guru na da ji ba ta ja da khairi musulmiya ibn allah aliyun hakim qur'an na allah tu sama agbe gudabo so ko ja je boy ne ya tumbe akin bona ide bu gbenu yina amaga no peje ko bochi me ku da ya ila bu sun al qur'ani so ngala gayi e bai da bai wo sasa alqur'ani fito malaika yi wasa ya illa je la gwa to ba na baina sai zai akai malaika e je la gwa to kala manno ti te di dalili ga to ina ga la gwa e to nan e ato e yo ne chuo nye ji makaranta nye al'umma annabi muhammadu ya alqur'ani wala kwa tuntu a wo hun ci sana ibi ala lena mini lada bi bu no cin wo no la ya alqur'ani na ibn so ko ga la aliyun qur'an no lena wallahi wa allatu alma la yamassuhu illa al mutahharu hakim alqur'ani nanama ato egbolo yiwoyo ene bicicin doro unda mba huwa na arafin doro gali echi kurana banu gunci na guci da wano waga ile ga larato gudi de da alarato ci abitu larato su kuna lube yina na'am أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن wazi da alkur'ani ci ga yaku wazi qur'ani ah, an kura wa ti kwa na egu suna a a a fa nadribu an kumu zikra eh iga kwa ke tu na e pa gangan be yi la so alkur'ani nena safha i'rada ankum arme ga kwata chata ya tu be bo ele je ka da dabbayina iga je wazi da alkur'ani ga kijon an kuntu ga bane da ya fe kauman jama'a yayo musrifina na ji zaba na ji ciya ta ta a ce la ga mana alqur'ani a ce walle fe to ta laila wannan hara no a bal ku ya je wazire ta luwa bada ya tabbata da katu ya je wazi wa nu'izukum ya je wazi bi bi alqur'ani ila an tarju ila tariqil haqq are ce be je be tuba wa alqur'ani لو أن هذا القرآن جاء الإمام قتادة قد أتقى القرآن نرفع حين الرد والأواعي ذهلكوا da a tiga alkwana ganin su kwace cin yi farko ya jama'a mafari wuce na a ci gwana a ce ce kwabe qur'ani a ce tu sunna a da su kuga alkwana la jeba isilu yana ne ba da jama'a wuce su pata ga jalaka alaka. bo da alkwana to bai da hangi ni maso koyo da su ko galu laye ba lahu li kuda ga ja laka walakin allah bi rahmati amma su ko etu na dokun yegun na karrarahu alayhi agwa ma ce yugan ce yugan ce yugan ta jara ne abe paye ba wona suku abe ba hudi ana mai gigara ta tuba na bana yugan ayuga daga tuna ya gibu tayunto annabi ce ji wahala na ce ya ja alqur'ani 20 sana are ya nini ya shi kulwa da ya kuke ya tafsirin bena

wuti fangba ko ta ay ko ko ay gawo ga ye do ba ada ila yawmil qiyamah ibn kasir sokube yardoyo nga la yatruku du'awu ila alqayr yina iza angi sha alqair na alugwa wa illa zikr al aqil yina idan yi shi tukpashi ya alquran na alugwa wa in kanu musrifina mu'ridina anu ko da la yi wayi ga ba to alquran na aga fi zan yi ban na ji ti ati ta cha ati ta pata ta alquran na wa to bo to go wa so ce ya ja alquran na bal ya bi ce ja furbe milatu qur'ani liyatadi tadibi man qaddara hidayata وتقوم الحجة على من كتب شقاوته شيء يا بي القرآن لنا ebe mu de bu lu fe ba wuya ze so ko la pa be ko ke na mu lu pe mu lu pe ju ta ti ha tan do ro so ko pa be ko ke na nga ga ko kwa ki ya maga da be alam ya ti kun nazir qalu bala aje wuja an da so qalu qur'an aje wuja taito mo so ko mu pe ju ya ile nga ga kwa no mhm وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون الله سبحانه وتعالى قال وكم أرسلنا كي دوكم كن ابتنا يتنتجيجنا من نبي في الأولين dan taciya e zama fari jona un to kundo yetu cina yetu cina yi tutu taciya na ba bawa yo fi zama fari ba to jina iya to ya ta yi tula ifiya amma kuma ya tigi min na bi yi nabiyyi ada nabin doro bayana illa sai da kanu biyi yastazihuna aja cellamila ana ishi da ya ba to yo na tucin doro ka tuka ga wuya ya illa mila elamila ejajiyaji arba'in na suku ta ya sunna yana da yi kafiri na yana da yi munafiki addini na yana ila sada jana sana be gawa jana suku ate launi ate gyotoko ate biomi ate jojiya soko ga mama ati ga aji de tutune shiyawa annabi muhammad na nna ne ji do fe da na ujiye kada to da malabe ji be jo na suku ujiye kada ní àlọ́ à zanuma bẹ́ẹ̀ àlọ́ ní àlọ́ wùlọ́ à kò tó ṣe tán yìí. ní àwọ̀ bá wọ́n à zanuma bẹ́ẹ̀ àlọ́ kó bá wọ́n ní àjúzà ètò ṣe tán yìí. ní àjà zanuma bẹ́ẹ̀ wọ́n àjẹrẹ́ bẹ́ẹ̀ àjẹ́ lọ́wọ́ mi ebi wọ́n dẹ̀wọ́n lóògbọ́n náà kàwé bá dín náà ètò ṣe tán yìí. àlọ́ gbàǹjà àlọ́ ló zàkà. ndé kẹ̀kẹ́ àwọn tún ní ani tòzànàgà àlá ni tún àjà tó àná so galuwa zan doro e gane zan doce ga wani ko tama na eji wani ko emi na la wani ko ta na eji wani ko jiji na eji wani a lami goma ya na a dika zabe ya na galugo to ba ta adini lugwa mare o ga aisha bati da to kiyama da bi ade gwen doro agoyo na re ko ma bi e ja tuba na ofo bi ya nnono e ti bana ja no wala wotia o ma ke te so kwa amma de gwen doro akawo na an doro awen wo so tucin goro yi tutuna so kawai daga nan gaya annabi muhammadu mu ya annabi an kali daci mu je to ba ta ta mai ja addini ba tucin goro yi tutuna fi al'umma ina alami ajajiya abiyami agaga banzaji ebe da adaba la luwa ma de nasara ebe tunke na dabi annabi nan ina to yi to yi ba tunke be so eh ku ya yi cikin ne na'am

àti gbóko lugwa ìdáná ejò tá a máa bá fẹ́ tá a dín nínú lugwa ajá ti lókèjì ejò sọkó kàti gbé akó ìmá sọkó bẹ́ẹ̀ aláyè yìí níbi òyìn àti bẹ́ẹ̀ adébà o kó kuma sọkó lugwa ya a máa na ejì dáná á dùn ìyè bọ́ a àmọ́ àgbẹ̀gbẹ̀ gà á dẹ̀bọ̀ bẹ́ẹ̀ a àtọ̀ àmọ́ àbẹ̀kú sọkó kàrà á làtọ́ kendo aga ala karatu aga kacici aji adina na so ko bia to nde kwan bia to kacici adana ege ege bia e egi bia yendore eti bia lamiganji lamiganji ana wone la kaftu ge aji adina na wea non e wuye na be ayi ala ayi na tiga ala ala ala non na eh na yi tunu sai je gabe ga abala umma unnan sai mai nan sarai àgá àtẹlẹ́lẹ̀ rẹ̀ á aláyẹ̀ ọmọ náà bẹ̀rẹ̀ ọmọ ẹ̀ náà tó dé ọmọ náà yìí àmọ́ yìí mọ́ gbòò. ntọ́ àsàrẹ́ndà àti gàzà ń dúró àgá wọn àtọkọ̀ bẹ̀ àdín náà tẹ̀lé sọ̀kọ́ ìsàrẹ́ndà wọn. bẹ́ẹ̀ òye náà o yẹn ká da ìgboro ìdóró máa jà. ẹni gbàgbọ́ nínú àgá yà dé yìí ó tì lọ. ìmọ̀ bẹ́ẹ̀ tó lọ sókún ìbẹ́ dàá yìí ó tì lọ ida tura zuku ya kata tuci bo ite ya jiwo jira suku yun kan panu fe <laughs> asuka lamara addini ba ga ya cinwa a ga ya cinwa so kuma ga yi huci be ya ya mashina eh eh lababa da zan cinna na so ko da we ba ene be ke gan cinna no goro bo ikyo ege ege gbo bo ikyo wanda ta lo pade kondo kondo cho untu ga be makanta mbele ya tiwa mai ga eti mai shi da lamar sunan ga ah da kaza da kaza abiti de ko boro bo ikyo idela wa lo pani zuma ya shi da amma ya shi ya ide amma gaskiya ya e ga da boro bo hmm. en doro ya jiji biya hukunci sokoyo sokwa paga wa ja amfani gun ka funa sai jama'a ne yo bi pata na suga de la ke ko ku jancin Allah subhanahu wa ta'ala gan wa mada matsalul awwalina wa ko gana ko tonce zama fariji Allah mana Qur'ani be ayi be labari nya alaka na yi zama fariji nani yato zaina na je kitadana inna kadhalika naf'alu bil mujrimin da dai da tika boti dai je sai dana kai to boti ka tiga ya jibe andu mamu da hmm. ka choko ka choko mu ene wode ka gbogbo ana ma gai ya de ji hun ci lwa ibe ji na ibe da ji hun ci ida tuna iya kata tu ci bo ibe ji na iyu kan pa <laughs> aga suna alati bi dawa afe afe da ya tsaye ko bi a sunna emin doro kwariya da suna dawa kata ndoro suga ga ga dabo تنزيل بسم الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم ولئن سألت يا محمد آه الله المشركين دعوى النبي محمد وقع بكافر نجي بيادة تلبية بيادة غدا جيجا ليتا jijin halitta wala in sa'altan da waga ya da gigan jijin halitta ya sama ku taba tokin yau la wallahi ya kulunna a to a gangan halaka hunna al'azizu al'ali zai ji sama kutuwa ba zai ji kin kutuwa ba nan da na an sakpe ne yau a na da ilimin dole na uwalla a kuka mutuwa ebe da gaskiya tula a hani iman yana abe abinci na ita ce kpa ebo ta akata eti abona aske awa tiya yi ni talaga wa gimiti ga aske so kona wa tiya nu tu gimiti ni gawi ko mi tina tumu tu nu nu o a enu a sede un tu gomi e ati go ama kenu salo ti ga na to sunde nge mm, un e go no ga na ati go iwo to ama ya gwa ati go to ama iwo ma gwa nga ye ka fi yo igbe oto so ko ga ti semo so ko ga ti kiyan

wake late pare pare titi aye akudugba ede sabibo wake ndapu e edzɔn aladze etse dziya yatubato etike mbo di taku titi ŋkalo katapila ŋkalo budoza ndoro ya dege alabene labe adene adjo be kina amawo gbawo soko bàtà gé lafiya nígbà e. yẹn ebu yẹn de be ni kílẹ̀ ja'ala lakum al-abda madan nakin la te pare yae kenza china ebu edebe ewu me tabo edigbaro tabo elele tabo ejinna dabo ejinna dabo o ja'ala lakum bi ja'ala fi yae fiya etinye kinna subula eko ekwo yi ekpa ekpa yi leji ya te ta adabo adabo adabo adabo lagos alo adabo kanu alo adabo abuja alo adabo mo ekwo eko yi jiyan ye leji ya te daza ete gurukelo ye te janfani do jina mo kekwa no idana ye chapatu eya kin yi dana eya nuwa yi dana nkpato e tutu yi dana daba yi dana ya tuna bici na nana ya dasa na ekwo yi mace na ya dasa dana mi sokwe e ja ciga ya yi oni kan na ọkun eke na ya kpe sokwe ya yi ba da lugu ami bangi na yi ti kpana ya yi o nde suku kina di kpana ra ye na suku kima ofe kine kin na eji dana suku kina ọlẹ ofe na kan na ọkun ga hangi na ọkpe sokwe ebe yi na. so ko mun jina ji la'allakum tahtaduna e bai da bai ke ko e le na ye ayu so ko ke ko mm allah na gayi zana ci toto sun de nan zala wani ci biyaye mina zama ima a wani dule biyaye daga sama bi kodari da gurgudu ta lu agoya yi na a ga adiwa bayin da baya da daga fito ike da na ke na lena ima ke kata da na gibo na wale kama tun ga aje ele ele ki e so ele ko tan doro te sa mi kwa bana wa pe piano te baki bana wa ro piano te ro bi angi te kuno mbo te kuno shago so kwa aga na don chini wa dubi ayo won ya tele ma ko ni emi ja tati bo ama won dule na jija bi padari bi tun gorogodo na ko yin no ke padari hmm eh, bi mi kadari wa wazni ma'lum bi na ko egbe na ati so ko edule si kiyan bi hasbi al ada bi kendo ite bukatu na ati so ko lu bi ayo welikipaya bekendo wakwikwikyana atikasokwe lubi ayo amasokwa aga watutu wuroni ele na dweya ni du ba nagala watufeni bawapitulwe tikimbo bawapitulwe tikimbo oteleko gadangwawo amasokukpa lokaci lokaci efo efo eka eka ce dubeyi karayi karayi karayi sokuduya alibarika yuyayi sotudula alibarika yuyayi ele na ya gengi cine sokuduyayi sokuka dulayayi na ya gbandi tiki abonama ele na jiya wo mai kakpa ta bayyana sokwa duya yi ga dule na gai to an kare tara kaga an naki o ya bo me ma utu dukara yi wa du wa chita uta aje yi ya an gabo an da mo an jide ju yi utu utu uti to yi ya yi amma ele ga du kabida wo ba ni cha awa ku ba ku tala un ba ta shi an kale bai fiyo mu ya yi to awa ku ta ko awa ku ba ina na bida bo o daga wani ku yo so kwa mai chi ne a ci bo kpanara afiwo ka yɛ nkara nza gbiwo ka yɛ mi zaa zɛ na mpo ka yɛ tiwọn ayi nɔ ka yɛ wɔ na sɔkɔ akati edu ayi de degere nkpa ko o di nima bu daa a man ka yi kɛ sɔkɔ yɛ dajan dade yɛ lɛ duzo na o de ɔ ele nama adu na wa zo ele ka adu ja wa gba adu akita wa kɛ so bɔ nkɔyin yi la adu ɔti kpin la o kpe fiti akuna le lema keetu na atua kiti ago ba kakuna male sama shie na atua kiti ago ba kakuna efie kuna atua kiti ago ba kakuna sama ekun pakapaka na atua kiti ago ago ago ba nga we biti bi dakato ogere kato no gagwa nga ya yo kandoru mami nunta sokwe goni nga tupako gagana tiyo wa ajide mo abiti dakata na dakato na tike wa dadien no eteliye sokwe yo amma gara ne a gwada ne so koyi ti suna so koyi so ko na ado oh amma agba ya bi da ba tuye shire an zo luga aya da ne dai te te fi e shi ko wani gaban jo so ko ni kiwo ito ci gon kadhalika fa ansharna bihi baldatan maitan iga dule gbekin an ga be tun gorogodo ne boye gbena itaji lara idan kinnawo kpakpara titi na kinya ja adịrị yi kanga ga tue de bo wọn la tia ho tɔnɔ tɔmɔ o na kanga so pe tia bi izi n'o tue kazalika kendo de le yi na na tule na o a tsi ka da tukura ju na a tia na egusi kabali ebo ya aliki yɔ mɔ a ka o. bẹ̀ẹ̀lú igashi kabari ya kaci hakun daga kwai coci na na iki alikiyo mana kafi israfilu da kafin e e da zan doro noki na su kwa dule piki elege wikin elege wikin na kakpace bana adama ce lakudo shi tukun ce lakudo yi mu ce shi aro ga ya kendo yi y'o shi dana so su ti ji israfilu da kafin da zan doro cinaki ajabun zanab su da su dai bayan shi kukurun nan banawo tukana ga ji na kawai da katu na a. jiwu tutuwa ba ga ga wace na ka tabe yayin kudo ya kudo yin kudo yo na na aya ya sokoyo odda a o ti bi adabo o ti ke bedewo bia wa ya adabo bi kazalika de ba wo titi ele be ya na atiga ya chimbo a tu na dandoro maana ki yawma izin e bato chunwelu yawma yaqumu nasu li rabbil alamin fún dandoro ara digbaro ibalo tocho àti agbon ago igan o ijogo ojina wa ti kila mo ti ayo lana ma jina be ko igagba we lana jana be ko asara we so ku ya isa na sara e fo ti ka da deyin na ira ke dikini babon nan da karatu bani ga cici na su kufan gani da ni sai ga ga ma da daidai da bayan coci na alkhairi gida da tuba shi su kan fe bani ga da da na alfirdausi na kula yi aminci shi ne yi ko fayin ya ba ko li takaici ko bukata yi fatu wayayi ko bela fi ya man kula su yi so la yi da kan da alkhairi da shi ga ba mu da mu fatu ne da yuji bata da yuji hidima ya dini wasu ne cani gana su kusa wa dure yayi kwalu wa wa kansa na gimo kwalu wa wa kansa na komo kwalu wa ya batan doro mo kwalu wa ya rata mo kwalu wa ya su yesu mo kwalu wa ya sara mo la su kafin gani da alkhairi wa qulu qawli hadha wa astaghfirullahi li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin